Masu sauraro, Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Halima Jimarauce daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Da alama dai bana ragunan lai yana da sauƙin harashi idan an kwatanta da barawar haka. ko me ya jawo wannan sauƙin harashi. Duk shekarar da abinci ya yi tsada to dabbobi suna sauƙi. sannan abu na biyu cash politics ya dan taimaka wajen eh, rage kwas ɗin ita dabba ɗin ma'ana tsadarta. Nan gaba kaɗan za ku ji yadda ragunan lai yake a rahabana a Kano da Legas da kuma Sokoto. Haka kuma malamin addini ya ja hankalin masu cewa dole sai sun yi layya ko da bashi ko da roƙo. Da yake kuma yau Juma'a Jamilu Adamu da editan jaridar Aminiya Salihu Makera suna tahe da kunshin labaran da ke cikin jaridar mai hita yau. Wakilinmu a Kano Zaharaddin Yakubu Sha'aibu ya tabbatar mana da cewa ragunan bana ba su yi tsadan na bara ba. Za mu so mu ji cikakken suna. Sunana Yusuf Ahmad Muhammad, chairman na kasuwar dabbobi da ke gandun albasa. ranka daɗe an ce raguna a bana sun yi arha sabanin bara har ma farashin ya yi ƙasa da na bara ya zaka bayyana mana wannan gaskiya ne hakika abin da ake sai da rago bara yanzu masalan ragon dubu ɗari a bara yanzu tun sha Allah bana ka zo za ka sami shi a dubu casa'in to abubuwan da muke zargi muke zato ba zai wuce kamar matsalar ko ta canjin kudi rashin da kuɗi a hannun jama'a muna kyautatan shi ne da sa hakan take faruwa to halin yanzu dai ga shi nan dabbobin dai farashin a ƙasa da yadda ake sayar da dabba bara a halin yanzu to hakan ya sa ana zuwa siya ana hada-hada kamar yadda aka saba koya abin yake a halin yanzu dai sai dai mu kyautata san cewa za a zo nan gaba amma a yanzu dai mm. shigowar bata kai kamar yadda ake ma a sayi a baran ba amma muna sa ran insha Allah idan gwamnati ta sake albashi insha Allah za a shigo za a kuma saya domin hakika akwai sassauci ba kamar yadda ake faɗa a bayan gari ba ka. sunana Suleiman Muhammad Yahaya financial secretary na gandun albasa kasuwar dabbobi ta gandun albasa kuma fro na masu dabbobi da sarrafa nama ta jihar Kano to alhamdulillah eh, gaskiya ne bana kam farashin ya danyi ƙasa gaskiya ba kamar bara ba kwarai da gaske to kamar me ya jawo hakan ya faru to gaskiyar magana abin da muke gani abu guda biyu ne na farko yanayi da mutane suke ciki sannan abu na biyu cash politics hmm. ya dan taimaka wajen eh, rage cost din ita dabba din ma'ana tsadarta eh, ma'ana canjin kuɗi da aka yi yawwa canjin kuɗi da aka yi ya rage gaskiyar magana tsadar saboda mutane suna kokarin su fito da kayan su dan rabu da su a hannunsu saboda tsadar kayan abincin dabbobi ɗin. An gaida Zaharaddin Yakubu Sha'aibu daga Kano. A Legas ma haka al'amarin yake, ragunan layyar bana ba su da tsada, ga wakilinmu Abbas Ibrahim ɗalibi daga Ikon. Sunana Hussaini Muhammad Lajawa, ni ne ciyaman na kasuwar Alabarago. Kasancewar sallah ta doso a baya wannan kasuwa ana maganar raguna na ake zuwa. wannan karar bana mai za a iya cewa a wannan bangaren to alhamdulillahi rabbil alamin ba abin da za mu ce sai dai mu gode wa Allah a yanayin kasuwanci kusan kowa ya san yadda kasuwanci yake a yanzu musamman ma kamar harkar dabbobi mun samu koma baya a kan sana'ar bisa tun daga lokacin da aka canja kuɗi to gaskiya wannan abun ya kama na koma baya sosai ba kaɗan ba tun daga lokacin da aka canja naira to harkar dabbobi duk wanda zai gaya maka ya san arewacin najeriya ba abin da za mu ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raju amma dai magana gaskiya akwai kalubale da yawa ce ya farashin dabbobi yanzu zuwa yanzu gaskiya farashi dai a yanzu dai alhamdulillahi za mu ce farashin dai a kan ma bara rago a yanzu ya fi sauƙi a kan farashin da muka sai da rago a bara a yanzu haka idan ka je ka ga ragon dubu tamanin dubu sittin da biyar dubu tamanin a bara an sai da shi ɗari zuwa ɗari da goma. to me yasa kake ganin farashin ya sauko me yasa za a ce ya sauko. ka san duk shekarar da abinci ya yi tsada to dabbobi suna sauki kusan ka san yau me ake sai da buhun masara eh, tiyan masara yau da dawa da gero kowa ya sunno ake sayarwa to duk shekarun da kayan abinci ya yi tsada mutane suna samun tsawalawa ta wajen sayensa to dama wannan shekarun kusan za ka ga abubuwan da ke faruwa kenan in abinci ya sauki dabbobi za su yi daraja idan abinci ya yi tsada da yawa to gaskiya kudin dabbobi duk da ma dai rayuwar ta zama abin da ta zama to dabbobi gaskiya bana za mu ce alhamdulillah a gaida Abbas Ibrahim ɗalibi daga Legas. Ga kuma Nasir Bello wakilinmu daga Sokoto shi ma ya tattamna da wani wanda ya sayi ragon layya da araha. Sunana bada masu Aliyu Helele. Mabar ah, masu ya yanayin raguna idan aka kuta tashi shekarar da ta gabata da kuma wannan shekarar. Gaskiya da yanayin yanzu raguna sun ɗanyi yi sauki. Ni dai ga taurin naura a yi sun ɗanyi yi sauki sosai bisa ga inda aka hito gabara. bara. ne an ka dubi bara abubuwa suna ɗan dama irin na abincin su da lalurin lalurorinsu da su to bana an linka kuma ga abubuwan kuma har yanzu kana iya ta ka samu mai dama da kuɗi da zan cewa irin na bara kuma gwargwado inda mai dubu hamsin zuwa saba'in duk zai so rago wanda ya zance na kashin kunya a kai rufi shi kuma a yanka ko gida ya zance a rage jan kunya cikin gida da yara. to kamar kai yanzu na ragon nawa ka sai kuma a wancan shekara kuma yana iya kai nawa bisa ga wanda ka sai a yanzu bana dubu saba'in da biyar na sai shi kuma ko gabara farashin da an ka sai shi a yanzu kuma ana iya sai ne gabara kuma haka nan kasuwar da mai lobi ya sauki kwarai da gaske dabba ta yi sauki mahimmanci abin da ya saka ke ganin abin ya yi sauki na abin kile kawo sauki to gano tunani dai gaskiya matsaloli da na rayuwar sun ka turo suka dawo mutane ga kasuwanci bai tafiya kuma ga ainihi ba a yi albashi ba kaga dole masaya su rai. da yawa kasuwa tana tahowa irin wanga yanayi da ya zance kila ma'aikata ba su da kuma mutane da yawa sun yi kiwo lokacin kandan wanga lokaci kaga kasuwa ta rage mutane kaza dole kuma ta ko dabba tun babu masaya dole kuma ta yi rangon dan waɗanda sun ka saya yanzu sun waɗanda ba su saya waya da waya a dabba ta yi wannan tashin da aka yi kowa ya ce ai an zo an rasa dabba wadda ya zanci yau irin da aka ci daren sallah ko kandan kwana guda da sallah ya zan an rasa ma dabbar da za a saye mai kyau to irin da aka tara dabbobi gaskiya da rashin kuɗi da waya a samu haka ne a gaida Nasir Bello daga Sokoto. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana jin Shirin Najeriya a yau a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1. Da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Nan gaba kaɗan za ku ji jan hankali daga bakin Malam Idris Bature, babban limamin masallacin Juma'a na Dogarawa a garin Zaria. Amma kahin nan ga ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a. Masu sauraron barkanmu da wannan lokaci, kamar yadda aka saba a kowane mako, sunana Jamilu Adamu, ina tare da editan jaridar Aminiya, Salihu Makira. To babban labarin mu na wannan mako mai kanun auren kati yadda maza ke auren mata saboda tallafin kungiyoyi a Borno ya duba yadda wasu ƙungiyoyin taimako na ƙasashen waje suke fifita ba da tallafi ga mata wanda hakan ya sa mazan ne ke neman matan su aure su don su samu a ɗauke musu wasu nauyin. Sai dai kuma matan ba sa mana biyayya in ji mazan sannan kuma dalilan da ƙungiyoyin suka kuma mata tallafi in ji wani masani akwai labarin da ke cewa talauci da tsadar rayuwa za su kashe armashin babbar sallah sai kuma yadda sabon tsarin musayar kuɗi ke barazana ga 'yan canji abin da ya sa shugabannin efcc ba sa gamawa lafiya duk suna cikin manyan labaran? eh sauran labarai akwai kalubalen da ke ban sababbin hausoshin tsaro sai kuma kashe haɗon zaria da 'ya'yansa hudu da sace shanunsa ɗari da aka yi hmm. akwai kama baban aisha mai maganin gargajiya da nabda ta yi sai matashin da ake zargi da yankunan kashin mahaifiyarsa don yi tsafi da ita filinmu na tuna baya kuma mun yi ne kan shugaban kasa janar abdulsalam alhaji abubakar shugaban najeriya na goma sha ɗaya akwai yadda satar mutane ta hana noma a jihar neja na kuma shawarar da wani kwamiti ya yi na ga shugaba tinubu cewa a sayar da matatun mai da sauran kadarorin kasar waɗannan suna daga cikin labaranmu na nan cikin gida najeriya ƙasashen waje kuma mun yi sharhi ne na musamman game da yadda masuntance na ke kwace wuraren kamun kifi a Afirka ta yamma da kuma isan ayarin Commonwealth zuwa ƙasar Saliyo don sa ido kan zaben da za a fafata gobe sai kuma tsananin zafi da ya kashe fiye da mutum ɗari a ƙasar India. To sai bangaren nishadi dandalin nishaɗi. Mun yi nazari ne game da muhawarar da zauren Hadiza Gaban ya jawo ko kuma wanda ya ja masa caccaka saboda wasu abubuwa da ke yi. yayin da kuma ta humaira ta ta da wata kura bayan ta ce kashi casa'in na ganin da ake ganin mata da su duk ciko ne. To sai abu ne shafi bangaren al'ajabi? Wani direba ne aka ci taronsa naira ɗaya ɗaya har miliyan casa'in da shida to miliyan ɗari ba hudu saboda kawai ya yi gudun wuce kima. Sai kuma wani matashi da ya yi karatun lauya domin ya kalubalanci hukuncin da wata kota yi na karɓe filinsu tun yana yaro kuma ya kwato ɗin. ya kuma jirgin sama ma'aikata da mahajjata ma ta zalla da ya saka saudiya a hajjin bana to sai mu kare da shafin wasanni mun yi sharhi ne akan fitaccen ɗan ƙwallon kafar nan ta duniya wato cristiano ronaldo ya buga wasa ɗari biyu, ya ci ƙwallo ɗari ashirin da uku, sai muke tambaya yaushe ne zai kuma yi ritaya sauran shafukan waɗare tumbin giwa kiwon lafiya kimiyya duniyar ma'aurata iyayen gaji rudo-rudo, gizago, adabi ga duk suna nan. Editan jaridar Aminiya kenan Salihu Makera tare da Jamilu Adamu. a gaishe ku. Ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Aminiya. Yanzu ga Malam Idris Bature babban limamin masallacin Juma'a na dogarawa a garin Zaria da jan hankali ga masu cewa sai sun yi layya ko ta halin kaka. Musulunci da farko tukuna ka'idar musulunci ta farko akan duk abin da yake ya shafi kuɗi ko ya shafi lafiya an gina shi ne akan istiba'a kamar da ka'ida ta usulul fiqh na musulunci ya tanada ko Allah ya ce la yukallifu Fulahu, nafsan illa ma ataha la yukallifu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa wa rai sai abinda da Allah ya ba ran da za ta iya yi sai kuma abinda Allah ya san cewa ran za ta iya na wajen abin da ya shafi kuɗi aikin hajji baka iya zuwa sai kana da kuɗi balle abin da ya shafi layya layya idan baka da kuɗin da za ka yi to ba zai yiwu a ce ka tilasta wa kanka wajen yi ba da haka shari'a samha ne wato ma'anar samha sauki ne da addinin musulunci ba ka yin shi sai za ka iya domin haka ka zo ka tilasta wa kanka akan sai ka ci bashi ka yi layya ko kuma sai ka ɗauko wani dalaba gammo akan dole sai ka yi layya tsakanin da Allah wannan tilasta wa kai ne abin da yake shari'a bata amince da shi ba saboda haka sauki ne da addini ba a yin layya sai kana da hali kar ka ci bashi kar kuma ka tilasta wa kanka balle ka shiga cikin wani matsi ya zama cewa wato kamar ka takura wa kanka ne sannan kai wannan shine fahimta na akan abin da ya shafi wato layya. Bayani kenan daga bakin Malam Idris Bature babban limamin masallacin Juma'a na dogarawa a garin Zaria. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai kuma ranar Litinin idan Allah ya gwada mana. Halima Jimarauce ke sallama da ku a madadin abokan aiki na Jamila Adamu da Zaharaddin Yakubu Shu'aibu a Kano da Abbas Ibrahim Ɗalibi a Legas da kuma Nasir Bello a Sokoto. Ku huta lahiya.